faru a Zariya ya ritsa da usaini an zalunce shi kuma an zalunce ne, kuma na roƙi allah ubangiji ka ɗauka mabbansa fansa kan abin da aka yi mun Don an cutar da ni ba ni da hawan jini amma a sakamakon rasa usaini yau na samu hawan jini wanda ko zazzabi nake yi usaini bai iya bari na haka yau gashi a sakamakon rasa shi na gamu da cutar da kila shi zai zama sanadin mutuwa na sunana zakariya abdullahi ni ne mahaifin husaini shi shine ɗana na takwas don su 'yan biyu ne na haifa da shi da fatima wadda ake kiranta da hasana amma mafi yawanci da fatima baban ta mata hudu ba Husaini mutum ne mai gudun duniya Husaini mutum ne mai haƙuri Husaini mutum ne mai biyayya ga mahaifansa Husaini bai bukatan bacin raina. Husaini bai bukatan wani bacin raina ko bakin ciki. Ko da daddare ya dawo ya tarar da ya tabbatar ban ci abinci ba Husaini zai kwanko samu wanda ya tada ni ya ce mama ta shi ci wannan. Idan Husaini ya zo da abu yakan fifita ni fiye da kowa. Zai ce min ne in ci shi yan uwan shi su za su samu a wani gurin su ci. ni ko in ba su suka kawo mu ba wanda zai kawo mu yanci Hussaini bai da abokin fada Hussaini abokanan shi kwara uku ne Hussaini bai da wanda za a ce wai gashi Hussaini kuma yaro ne mai son neman ilimi kowane yaro ba ka rasa shi da kirni amma Hussaini nashi da dan bambanci kaɗan yana da sanyi bai cika kiriniya kaman sauran yara ba irin da yake ne na sosai ko rashin jin magana da ya taso kuma yawa yana da kokarin kula da addini kuma yana da himma musamman ta bangaren gwagwarmaya wasu ya ne bai tashi ba iriniya irin ta sauran yara ba sai usaini shi ce irin ne kamilin yara ne gaskiya bayi da matsala da kowa gaskiya ko a unguwa bayi da matsala da kowa ballantana ga mu ɗan uwan shi bayi da matsala da mu gaskiya gaskiya ɗabi'un shi ɗabi'u ne masu kyau da kuma halaye na gari saboda ba wani wanda zaka ji ya taba ce maka usaini ya mai wani abu da ba na daidai ba ne ko shi dai yana da zuciya kuma duk da haka bai cika shiga harkar mutane ba balantana ba kuma wanda zaka ji ya sauki usaini ko ya ce usaini yana da wani hali mara kyau ko a unguwa wani da ko zaka ji wani ya faɗi mugun halin shi gaskiya bai da wannan halin dai ɗabi'u na girmama mutum bayi da raina mutum bai shiga gonin mutane ballantana a raina shi don haka alhamdulillah ta husaini ya taso dai ba tare da wani matsala tsakanin shi da wasu ko yaran unguwa da sauransu ba kuma husaini ya taso baya da abokai irin barkatai dinnan kowane ɗan gidan yaro a ce abokin shi da dan taso ma yi wayo sosai inda kaga usaini da wani yaro to dan harkata islamiyya ka gane baya da abokai barkati yana tunawa har yanzu ma usaini har ya tafi abokan shi ba su wuce uku ba abokin shi da farko da na sani shine sabitu sabitu yana nan shi sai daga nan kuma muka taso zuwa anguwan nan shi kuma shine abokin shi na farko abba gidan aminu dan baraza sai ibrahim dan gidan muhammadu sokoto wanda yake sai da fulawa a can wajen gambige saboda haka kuma duk waɗannan ba wasu yara ba ne masu wasanni duk addini ne ya haɗa su to kaji abin nan zai abokai shi da sauran ɗabi'an shi na yarinta da sauransu ɗabi'un usaini kyawawa suna da yawa kamar misali ta ɓangaren yan uwantaka kaga gabani wannan waƙiyan akwai lokuta da dama bayan na aure yakan je gida ya mun wanki ko kuma ina da wata bukata ta hidima ko aike ko wani abu ina sa shi idan ka ɗauke ma lokacin nake gida to haka kuma kamar anan gida tsakanin shi da iyayen shi to abu ne wanda dai za a iya cewa alhamdulillah domin sai ni tsakanin shi da iyayen shi sai dai kyautatawa da girmamawa mun gode wa Allah da wannan abu ya riske shi idan Husaini ya shahada ba ni da bakin ciki dan dukan mu za mu koma ga Allah Husaini ya kasance a karatun shi yana da kokari sosai kuma shi burin shi ma baya da wani buri a duniya da ya wuce karatu in ya tashi da safe nan da ya samu abun aka dan kamu abun karya kai ko bai karya ba lokacin makaranta ya zai tafi makaranta ne kuma in ya dawo makaranta baya zuwa ko ina sai wurin sana'a shi wurin askin babin da suke da ko da wani lokaci yana makaranta islamiyya da ya gama sakandare ya rubuta wayo shi to baya da wani wurin zuwa sai makarantar islamiyya har ma ya zamana shi mai koyarwa ne a makarantar daga ɗalibi ya kuma in yi koya shi ma sai akwai waɗanda yake koyarwa kamar matan aure da ɗalibai ƙanana haka shi malamin su saboda haka nan ni ban ma san ya kai wannan mustawa ba sai da haka wannan waƙiya ta faruwa ka ce usaini ba a gan shi ba kuma ba a gaggawan shi ba har yanzu dai shekara ɗaya da rabi kenan ɗan dan makotana ne amma ya kasance kamar ɗa ne a gare ni inda muke tare da Husaini ban taɓa samun matsala da shi Husaini gaskiya bai da wani hadafi da ya wuce ke karatu bai da wani hadafi da ya wuce ke karatu ni yana da ibada musamman irin sallolin dare kowane dare da yake akwai sallolin da ake yi to Usaini na kokari yayi wayannan sallolin yana da kokarin yin karatun alkur'ani bayi da irin fita din nan ya je yawo inda ya da daga makaranta zaka same shi a cikin ɗaki ko yana da karatun alkur'ani ko kuma yana daddana nauyin shi daga nan idan ya tashi bayi da inda zai je sai gurin aiki gurin sana'ar shi dan haka ba zan ce yana wani sai ya wuce ya wuce na banza haka ba gaskiya yaran mutumin kirki ne sosai da sosai Hussein yana da kokarin ibada dalili kuwa ina ganin ko programs ɗin da ake yi kaga wasu wani abubuwa ne na ɓangare na addini to za ka same shi yana kan gaba a irin waɗannan abubuwa sannan kamar ibadu haka wanda zai zama mutum fasinal nashi za ka same shi yana ƙoƙarin yin azumi idan eh, ranakun azumi ko muhimman ranaku da kuma dai na sauran azumuka da ake irin na nafila to gaskiya bai cika wuce shi ba wata sa'in ma zai iya yiwuwa ka ga su wasu manyan ma ba su yi ba ma za ka ga shi ya yi gaskiya yana da wannan kokarin amala ce gaskiya ta gari da mutanen unguwa saboda ko an babu wanda yake ma usaini shaidan banza in muka haɗu sai dai wasa da dariya ya raha haka dai amma gaske ba wani mugun abu ko ya bata maka rai ko wani ka ba ba yi da wannan gaske. to usaini kani ne a guri na wanda nake matukar ji da shi dan ya zama tamkar garkuwa ne shi a gare ni wanda bayan babu shi ya zama na tamkar ban da wani majingina wanda zan daba. dai usaini jin mun ji daɗin wannan abu da ya faru akan halayyarsa na tsayawa kai da fata akan gugura tunda akwai wani zaman makoki da aka yi na ƙarshe nakan kira shi in an tashi in ce yanzu ya zo mu tafi saboda tsakanin da ake yi da gidanmu da nisa a mashin sai ya ce baba ka tafi a ƙasa zan dawo